وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibukata waji tabbata ya Allah itunala ya azunca bi lafi famatuba bi aminci arinan na aga azun kpaiti huta itin ni gogan anina wa ke ibi ipo huba ni kene na idefe na alawala wọn fẹ gbogbo tsi na yẹ sa kelolo na lugwa mini gbàgbọ́ yẹ anọ na sọkulugba ya aba dẹbọ ani na yìí ma ya fe na sokwa yẹ fi ta ati jama na ya du bẹ bẹ ra yìí bẹ láàfin yẹ na ìgbàdú fẹ ma alawala wọn fẹ gbogbo tsi bẹyẹ nẹwọn ina na nga ba izini alawo maya egimakata damu na. Otu a wugwa ya karatu na mpi ya gwa mambo na banyere o a kara ipi karatu ke bom ina na iga agada ni ya gbakwayan sura wuru zuma na man laka tu pe na yi ezo bayan sura ya gawafiru no iga agada ya sura ya fusilat suratu fusilat sura na na atu sunna eyi suratu fusilat gedo gandoro le qur'ano chidano bando cho yiwe suratu hami sajida bando cho e yu suratu masabih wale sura no de sunna buta no bu higbe no suratu fussilat ko suratu hami as-sajida suratu masabih sura na makiyatun makachuyo atúbẹ̀ anabi muhammad sallallahu ta'ala alayhi na wọn la daga maka madina adadiyan aya jina fi ne bakwai sura nona wuyi arba'un wa hamsuna aya aya shi tabe guni aya ara tabe guni 54 nga da ne bakwai sura na nabu man yi sɔku bɛ egun ya ala alotuya diini arima adikuku ye kan ba daga na aga ayi ga aya na da ne gba kɔn so tufu sulati o na oyi yi na to kalima kalima na fi bɔ na ya di pata zan doro di fahimta yin aya ko eke ba na ya jijibu a ga na aya na ni na aya ko ba na a ga o 54 to kalma kalma kalma na ifi bana egga egga egga egga na ifi bana ci gukiyo man yi kuda do jina e ba bir kijana ajina rahimahumullah ta'ala aga adadiya kalma na fi finiya ba ko yan suratul fussilat nana wa yasabu miya wa tis'atu wa tis'una kalma wa yi kalma wato a shitu shitu da kutwa ba chatu shini bi guwe ciki a tugu tuwani imana 799 nye words na ifi ni gbakoyan so to fusilat nana word na fi kalma word word na ifi ni gbakoyan sura na nana wana ayi wiki 799 words to akela hankali tu na yi mafi kalma na fi gwanan wuyi <clears throat> adadin nana to arafi arafi na fi gwanan ci bukin a ga rafine-fine ba kuma ne salasatu alafin wa salasu miyati wa hamsu na arfan a rafine-fine ba kuma so to fusulat nan nana oyi kutu tun da kuta ca tu kpako be shi tun ciki a tu ara ta 3,350 liters nga a diya da fi nini nini nini na fi ne gbakon so tu fusulat nan wale alimam nawawi tafsiri wa mira'ul labidi mula bayani sifatu jinnabi kiyana me agami la an kaniya sita simi to ji bayani no annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga man kara harfan min alqur'ani falahu ashr zan doro ga yi karatu arafini ni ni ba ko alqur'ani ona ayula da guo a yi arafini ni ni egba alụkwara alqur'ani ayu la da guo wala aqulu alif lam mim harfun mmadi go waga alif lam mim anabi go alif a a alif yi arafini lam yi arafini ugu mim yi arafini ugu buta tan mi gbana ti arafi arafi buta arafi buta tan na mi adela da otu ga yi mo otu adela dagbon to na ne be ga ti ga yi na la la wi sisan e dan gbigba ya karatu ya alquran e ba tun e la da wono e ga ge gba alquran won la tun nye tunguru la lupi na ma allah subhanahu wa ta'ala ga fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya zangoro tun e tunguru ga lupi na zaga ga aga da rayuwa na to ga yarda ji be yino nga ye mi ali jene so kwa chunga de fosu yino to annabi ce ya gun luwi sana ke ga pai be karatu bayan alqur'ani arafi ni doro ya alqur'an na lada goyo etu kici wo lo wa de lada do ji ka ka qur'an ban chon etun doro da ba al n'a nawawi ce ga yiga ce ga adadin arafi arafi arafi na daniya suratu fussilatin nana ikú tuntun ẹ̀dá gúta tí a tún pákó bẹ̀ ṣi tún cike a tụgharị 3,350 letters wale awa ga leta ndị ndị ọrụ nci tanstian wiki nwa ya yiwu mathematicians wale laada na wakwuye ka ọgba gagba karatu ya sọtụ first left na kawai na waga aji pade be rama ya tụọ cinwa azụ na ọga ji jimi alijan na nọ ebe na waga wa adị lissafi 3,350 na tanstian ó pè á dèdè kúkínà àyàwó náà tó aláwọ láyé ti pàdé yìí sókè ń do ìlàgé gba k'a kura wọn èdè a ti ga gaza na e shi tukpa ya k'a náà mo èdè ládàá kàbó mo gba dẹ́bẹ̀ agi ebe mo àlàkẹ́rì yẹn wọnà wọnà ń pàdé gángan níbi wọ́n kọ́rí òkè ọ̀gàn. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم آه. barakallahu fi wale sura na na kedo iji takdimu na karatu ifini bakwai sura na kakai na Allah subhanahu wa ta'ala wa gudu ji karatu ya na mini karatu ciyo ma Allah an kadilo lamarin akida akida wangi musulunci kendo da wangi atayin gun tazu asokola jinni da gun bono ndan ne karatu na sura na wi na sura na wa ke wi karatu a bazaye tin alqur'ani to lai lati gboro lai mujeza cikoko na to ti laya annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam na alaka ka ga gaye tin alqur'ani sura na na wa ke bazaye etin akika ye ya annabi muhammadu to zahiri kichuyo ebo ye jina nanu ti ka be jiya o ma de cheleba be jiya alqur'ani na o galo to ngan be wucima achaga sura nana wake bazayi etiyan zatika kagboti na yi gbotika ai ga aja dine tocha kendo so ko gungu bi ayi na iri kendo sura yin so tuwo mun baga sifa da hija yi na so ko ku ke abwa wake yi ga yi ne gba sura no tochi ce besu be sunna besu na sunna to Allah ngawa cha karatu ya suratul fusilat nan ale man ga yi ga gan na maga suna kpata ma da alkhairi ga suna kpata ma keto ga suna kpata no ngai suna allah nga mala ale e chaban sura alquran kpata bambe de sura ni sena utwa mi nganga ni be bismillahir rahmanir rahim na e bon de bulu fe karatu ya yi muslimi yen doro iga beji na kulu dauman bismillah kan doro duga bismillah bismillah ezage dokunbe bisimilayi den cabaye tumbo enewe lana alibarikaye sunna o soko nga mi abawa mi tiye catunna uji yewa miya uji dabara miya uji jiwo jijiwo miya amma alibarika o soko mi wo wale waya alibarikaye toci wa ye wajibi tatiye wujen soko yo soko cha sura na to twa mi ayi etiye yedubo be sunna toci cakaratun na arrahman ee eh, etu rahama iga da ne gbakwo karatu ala bayani yayi yin ne rahama uchi na arrahim etu yegu ale kalmar rahama mangala ala tu dan toyo yegu kata inu pe uche ta wala wi don ga manyi ga yi pasara ga etu rahama etu yegu bi mana ku baba yegu yegu yo eri gbendo tiga da taka na webe do jiyo ne gbakwo suro ya lami po insha to ci ha mi الحروف المقطعة لتنبيه على إعجاز القرآن عرف صفة دجن نجناد ودان نيان بقويا القرآن يونا eh arafi kperekpere nneji arafi guba ndocha arafi kuta ndocha arafi guni wati egbu alkuran janajo kakakai ichabaye sura yo to arafin nneji dandai mayan tafsiri ji ada ga allahu a'lamu bi muradihi bi allah o fɛ kpe no ɛkpa yi ŋan gani dunyi no ati akutɔn tɔ man ya da ke gan arafi na na yi egwa wuwo yo nye mu jeza ntukoko boji ye ka ntukoko tiwọn ntukoko esoko jiyan alukur'ani na balare bi jige ile ga ti alukur'ani ti yi be gami so a ti alukur'ani be jimi a ta ya bi a di fasara ki soko ye kpɔ ebe larabci gutɔ dana maa ma ma balaare bina balaare ma kee kpaŋo na kiɛ balaare buu dɔɔ na sɔkoe gaga dana bɛzimiwi ma kpenu sɔkoe gana ɛnɛ taa fɛ mu jezan tukɔ kɔ yaa nabi muhammadu na lawaage ee alukur'an ne zimie gaa tun bɛbɛ yɔ ama zimiwi e yo ne fɛ bɛn daga rabu sama wa tɔ la arudi na zan dooro mini ye bɔ dabɔ a kpɛ alukur'ani tan zan dooro mini ye bɔ a de kan waa di jaara alukur'ani alukur'ani a di jaara zimi e zan dooro zi. ibato e yana so ko pa dan gani bi arafi ku baba nana Allahu a'lam tafsir bin Abbas wajin ki fasara ya arafi sifa do jinnaji amma ku don da mai mufassiru nayi aga ga Allahu a'lam so ko kenu ban duino to ci ga tanzilun e cici dona e cici dona qur'an min ar-rahmani daga bayatuna ya ar-rahmani ar-rahim ituna e ya rahimina qur'an no le dana anzalahu jalla wa ala rahmatan bi ibadi etuna azagbe umma la tuga tatien doro pato no na chiga ya nabi muhammadu ebu de bulu fe yegun bi ibadi ya uje so ko yetikimbu wa inna ma khussa adain alismaini suna guba banno so kuta mu mutwe da sura no ar arrahim al'alima suna sokoto kun kila coci ti la sunuyan arrahman bi arhimu bi abu man ga isharatan ila anna nuzulahu min akbar ni'ami sokoye tagwata la wi gagan cici na alkur'an na bai annabi muhammadu gulu fe saku ya ci al'umma idana udan bakon niman cikoko emawan cikoko na soko la bai idana alkur'ani niman cuku yo ya nabi muhammadu ya al'umar ya nabi muhammadu nga ko la ye sunnu ne wa e to na to itita china o ta sura na riga arrahman arrahim to man yiga ga bi mana rahmatun ama yegun na so ko de e yarhamu bihi man yashau min ibadi na wani lagun zai ga bauta ci ujo ga wa guyena ai ma ni jibiwi kwaji ma ni biya e ji kendo awana kwaji kendo awana iye gunu so kote ce la guya ni ta ipata na nge la juye gan arrahman muslimi zayo so ko guyu kafire zayo so ko guyu mu'mine zayo so ko guyu fajire zayo so ko guyu wàá gba sọ̀kó sọ̀kó egun yẹn wè ọbẹ̀ gba sọ̀kó à sọ̀kó dé egun yẹn wè. yegun tunu dena nga wọn laa jimi ni wọn yi arahman anabi muhammadu ka kui bɔ na sɔkɔ dee diɛ arahman na zandoro ka kaapiri o yoo ti kim bɔ ka wọn a ji maani bɛ sɔkɔ yan nɔ kanu ikpara yɛ kogi ni wọn a de la lomi sɔn amanga wòle kaapiri wọn bɛ nuwɛ kendo musulmi etu wọn bɛ nuwɛ na ni ma sɔkɔ ma nuwɛ yɛ egwa wɛn yɛ kun sɔkɔ ayɔ. efe na yiye yiro ni oxygen carbon dioxide na yiye la de mo wona ka pate na pata na yiye gun so ko gayo kila so ko lu kamu me un lu kamu skafri ya yo e bona won jibino yo yikiyo rahman na igidi na ekpe na na ka pate banu adam e de bukata e igidi kendo ye de bukata bayo ko na ngala ale kando ti ndana saraja ga igidi na ikiyo eh vitamin D ko agan gidi ndo tidawa ga vitamin D wo nga yake da kakpace o di amfani da tunawa na kakpace o no na kana kakpace o di wa wa o mun rayuwa bi ano pata na ji ni ma yeso koyo na so kola be ce la ogun ya ali ji pata banu adama ko zan do ce ji banu adama ada iti da bana to musulmi ji da ji musulmi ano yogun yeso koyo karatu madaba go ya wuto zai ga kafirci wa jo wa ji musulunci ano ma ma na laya adini ga wa gwa adini kwa na ngo le so kwa gwa tabu iga itu ide egun ya zanchi ija adali tilo ba wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin kafiri tina wa e jiyuna ita kanu to be to chuyi akina wa to yin ya dali tina wa ji daga nugun oku da adini ogwa na ita kanu to be to chuyi e mo ego mo to de bodo fekeze e sa lawiye na zanji da biwina to zai je da biya na ade na wala kya baba ne wo mo be yin je len no so ko ta je na yin je goyin to ama arrahim to etu na de yegun titachi na yegun na to yi titachi na e da titachi etu o ti ji aga wa aladin tabbata dan ni egba ko yegun uchigo ale man ja ja ga igan etu na ja yegun pe mu mi ni ri kai efo ya aliki ọmọ ina nge ga arrahimu zangoro ji imani jibe soko ta gba soko ti jan adini musulunci ana wọn ade egun yẹn soko efo aliki ọmọ ya ale egun eyi bi egun tó ti jẹjẹ laagun ojú yìí kì í amọ̀ náà adé rí pẹ́ẹ́nà kó ká ń ṣe wọn soko efo aliki ọmọ rahima. sọkwa afa etu egwu ya mumini ji iye yegwu ntutu alike mbọ ha dịta bata na ngoro ji imani dibe to ọchịchị ji ha jide ete imani bụ anọ ekodobonu ga adị egwu ife alike ọma na aga ịta katati ụmụ kata wa tati osukwu ọga ya alilancha aga digam digam abo sọkọnọ ya tuga gafuru rahim na titaga dọna ebe na likulli makalin maka ega ndoro je dana bana idanuna ega na tuda be banda na tatiya tu shirko uji da nunda wana zan doro ga jaji tatiya shirko na inna la la yaghfiru ay inna la yaghfiru ay doro gala e ba Allah subhanahu wa ta'ala bachi umaje aje di tati la pasoko bachi no no ga tu egun soko e a de egun soko a soko ga wa fadi mo amma le fi pata ne daga jun ma di shirku ana soko ga ze ga bauna ze ga bauna ta chi uyu uyu no wa fanga ni bi soko yi fi de tati jamana ya ba soko wa fadi ni soko ma yi wa wa ti la mo ne shirku to nchiko to tete yi so ci ga kitabul كتاب قد فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون سقوط لتافي دونا يا القرآن ليلى يا النبي تبين يا النبي محمد دانا لتافي فصلت آياته آية نيفيني بقوا القرآن وشونا معايا آية يونا تيه مبينا أدنى يبنبنكم وغا جيجنا usilan soku wata yi wa wayin ayatu aya alkurani fusilat wọn pe wọn tiye kitabun jami'un lil masalihi diniya wa duniyawiya littafi dana na na kukwe kadan emawoyin addini emawoyin ijena littafi dana na kukwe kadan ina yezuta addini zana to ina yezuta ijele zana buyinat ma'anihi ma'ana ya alkur'ani ɓata su kuɗe wa wudat aqamuhu hukunci ya alkur'ani ɓata ma su kuwata bitorikil kisas ikwe tarihi wal mawa'id wal aqami wal amthal to ba wazi yo to ba hukunci lawu yo to ba koton tiji yo yan doro fi alkur'ani na gugan ya zama la yeza wajen to alkur'ani la jun wazi mai yawa ya gẹ̀wọ́ gẹ̀gán kágọ́wọ́ di túbọ̀ etí àná ọ̀tá túbọ̀ náà egimi náà wọ́yọ̀ alasọ̀kọ́ fọ́sà kírígbìlì kùránì mẹ́yà káfù wáyé láàrú kùránì na fẹ́ wáàzì àzàn dóòrò èso náà lè kóòlì àzábà mi sọ̀kọ́ náà ngalagu láti wáàzì àzàn na dọ̀sùn sọ̀kọ́ dẹ̀bẹ̀ yìí náà òtí ilà sàtó sọ̀kọ́ sẹ́yìn tú ìtòtì gan kùránì kùránì alukùránì náà ma ẹ́ gbígbà tiwẹ̀ yọ na mai gba arabiyan mai beji mai balarabi a ti ga cujiyo a ti ga ma gbanwu oge gba alkur'ani ken dogala takada bagwa wace gba speech yadda nasara wawa gaza na ige wo bere o na acha acha le ga kwa ga nasara e gaga ono oga bere e o je badai ko no chiko oga bere nasara san oga gba takada e hausa wace sami sun hausa yi kenji to a ti gawo ga gba alkur'ani ce sagin tarayin balarabi ga gba alkur'ani ke zai gba jarida na ma ga gba alkur'ani ke zai gba nufe na ma gba alkur'ani ke zai gba jimiya annabi muhammadu na ami son wadan ami son wadan ami son sha zayyinu aswatakum bi qira'ati alqur'an e ga be ka to alqur'ani gbayi ya bere ma ya bere sha e ga ga be allah na jali te na e ma bere bere wuce na ya mada ana nga idu baka to alquran qur'anan arabiya. wadiyan jaliyan nuzila bilisan al-arab qur'an na tiye umatula amma cuci be begin taraya balarabi shi qur'an na ene ifuwa pata wazina ene ifuwa pata hukunci ya tsoci na ene iko pata e tari jina ene iko pata e alaga uzana ene iko pata e aga aga ajina ene iko pata aga aga adugwana wa yaji amfani de ya bi qaumi ya'lamuna ya je yiga de ilimina ana yiga de fahimtana a yiga ga gba alqur'ani ya qur'ani de tasiri da rayuwa abu ale allah subhanahu wa ta'ala wa ya gaga idona etiyan alqur'ani kuma yake ci gaba alqur'ani da to sun bashiran bashiran wa nadhiran fa na yi labari ya tinye mafa ya zai ji imani bai so kwena ƙur'ani bai bai bude bulun fiye labari ya tinye mafa ya yi na ji imani bai so kwena bai ga ta tiye ba wani alƙur'ani na ban doro da ba bai yi ikpe bayya kiyama sai ni ba kwen jannatun na'im aljanna na yi mai nimana ƙur'ani ma kebe munziran mun lufe ehuna lilikafirina ya zai ji imani bai so na ka kpego ya tiyan shirku ne na a ga ya gaga bi azabil jahimin azaba nye na ya jahim nga so kwa ala da ya fuya da kiyo mayo na sokola kola e ga na bai na ya alqur'ani na dana lamdo ti bi ati basuku alqur'ani je badai kondo ti e e na uje ko so ko ga la bai eti ubwan alqur'ana ina te la ya. ebe o debo de twice sukuna alkur'ana anje ina ce ji walakanci na alkur'ana anje ina ce lasaba na alkur'ana ala anje ina gaji hangi 419 na alkur'ana anje ina ce lallami na alkur'ana anje ina ce dodobe yi na umarji hata ga sokoci alkur'ani da yan wale zaye a gaina ogowe wada na lamarin na gbagbare sokoto da tun ngangala mitibe bo don la melege za basoko yo ngo kai to mu yige ngwa ye isoko e kata mu ya ji awo yo ama ina wa ji ba ni nana da wa ye ga e be ina o kala ji haida an zuma gona o ka ula ye ja tibe aya alqur'ani da ba musamma na ya kai ya ko ngan be ga ne na isilamu dilaya wa kanga wa to buru be no wa na misumai je kama pata ma gun ge ga haida e ga na jesu yo wato ma ya daji waye gyan haida laka alkur'ani ngba na naji wala kan cin alkur'ani so kuma cin alkur'ani je bo acho so ko cin alkur'ani je bo achi ka bo anno ja ga la ga le jo aya qur'ani ga yo uji la ya aga aya na na ngo pele aya qur'ani yo nge to u kila ya ala wa gan wo ga go lo gan ne jon da mu anu gwa lala ya no da lawo zuwa da binta ba ne tabi jina o maga musulmi o to ma ya daji be to ti be qur'ani ne o mugo go e ba guru to yi ne wa to ana wala da ju da binta ga aya so ko ju da binta ko kuma ga ana lawe qur'ani ga yo ama e gbe lamu uji laya aga daga na o ka te liyo dan ko kuma we na be za de jina ko kuma we ji kaza kaza na e to da na na lawo na Sokoke kẹ́ káwọn ìṣù wọn àyà sọ̀kọ́ dáná àwọn pata ó la tataka dá ala ala ẹ̀gbọ́n yìí lámú àgọ́wọ́ láwọn gun ẹ̀fọ́ ètú tí ó ọ̀ká lele ojú òlile ọta túbò wọ́n àti ẹ̀nà wúrúurú bíà wọ́tọ́ ẹ̀dájú wọn ẹ̀ tí wọ́n láta àlùkùrọ̀ àmì wàlẹ́ nana yìí pátá ìwọ́lá kẹ́ntìjì na da hangi ya lajin alkur'ani nan so kuma cin alkur'ani shi ya bai da bai jin wala kan ci ba so ko ci qur'ani ci shi ya bai da bai mun le tabbon ye imam ci wa fa a'rada aktharuhum e ku don do yeza wangiji azuma jeta alqur'anin na fa hum la yasma'una e wa alqur'ana e wa ma e lotun be na alqur'ani be be ina etike je na qur'ani ga ga be ina ngelo be kan doro kar ko gamu ti jomo ko qur'ani ga yo e ba nu le be ijabu betina o agbaje kana tiya nga alqur'ani ga nga ajien doro ya yo nyena nga wa jia obe qur'ani dana oji kara ati A sokko ci al qur'ani ji e bubo to sokko ci al kur'ani ci ji ebe musulmi ya de bayu ci won gama la man ji an kali ati bedoji ilimi eti en tungungu musulmi otu un la ti un la ti lu ya al na ale mini e ko ne ja be na ga imani bihi izaga ga wula tuya alqur'ani wa ji imani bi alqur'ani yana alqur'ani ga gana a ti ara le ga yi go wa di shakka da mba ku ba qur'ani ga wa ga gboro e ga mu qur'ani ga wa ga gboro e ga mu ci yo wa di shakka da ba nana da mba ku yo ko na musulmi la ya ngamo so kwa baza be ni so to tagabu no fa aminu billahi wa rasuli alo de o aminu billahi wa rasulihi wan nar alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima boga ya imani jibe wire ya mala imani jibe tuchina utufina ya mala imani jibe aske na tun chibe ya tuchina utufina ki aske ucho alquran boga ila imani jibe alquran so imani ya jibe alquran na e egwa wuga dona ga ye ya alquran chiwo e ga soko dana soko me e da jin ga odana mi ma lo lobe no ga bebe ina tun agumina la alquran na ẹ̀kọ́ e bàtí ni ìyá yà alukur'ani tí wọn náà bí kìrà àti yìí ọ̀tàdàbúrì yìí àti gba alukur'ani yìí mà àti èsì tuwìn gangan bẹ́ẹ̀ yìí gé gba alukur'ani wọn náà yà àti yìí ibi yà àti ankali tu yà àti kpa yẹ e bi aya yìí yà alukur'ani ẹ̀dá e gé gba alukur'ani mọ̀ ẹ̀ kpa yẹ bi ẹ̀ náà zàgá yìí kẹ́ kótó ntí yà kú nà etí ti dẹ̀ náà náà ẹ̀ gba alukur'ani mọ̀ ẹ̀ kur'ani gánà. ngwayo ga gba alquran to kpe na alquran gana zane gba alquran mu kpe na alquran gana za un ci ga ilal nge ya alquran ciwo kendo ta banda na ida ta ti jamana ye ya alquran ciwo na e na yi pe de pe ye gba alquran yi me wa ga kpe na alquran ga gana annabi muhammad zan zangi ga ye ka ti e gba alquran ati e la bayana alquran ya doji malaika e su ko ye la ma go ba ada ade tachi daga bayan coco so kuma alu ce jali fari bayan tafi ciwo wale gwa ugan wa yarda ji bi ye we gbo ma me shi tu hinga ngani bi aya ji alqur'ani we ugwa do na go we wa alqur'ani ci amma o shi shi wo ma Kur'ani ba wala tun alqur'ana e ga to chinu chi hina e ga to chinu chi hina wo ma gba wo ma gba wole kede la ndondo ye niki e kiti kiti kiti umba karatu ye bo ko gbane ya e bo amfani na jele ye ga dabo mai jele na immediate advantage sina da karatu bo ko na wole kendo ye gba e wuza na ya to da na akuku na ga uma santa kayu umbi du karatu na uma ka e ya ya Muhammadu na dana wodi a ah, da zan dore fafagan wani makaranta ƙur'ani na sai da gafe cewa da ƙur'ani yana ga e e eh, eh, gana ne ga su koyo um, gumi man um, ba mini cewa ya ala alƙur'an nan kuku ne a ce ku alƙur'ani fiye ban yi yo yi ku fiti iti man um, ba beti na e gwa wu yo ga yi mun ƙur'ani ci mini ya ne ugwa ga la cewa ya alƙur'ani na iti lotun bena alƙur'ani ga gana ele hadisi ya shawa na annabi muhammadu aga ga bai ya ga zandoro na gagba alkur'ani na eh man qara alkur'ana wa amila bima fi zandoro gagba alkur'ani mai lotun bena alkur'ani gana wona gbana a o ti tabezo o ti da baze jun opo o ti magbana mi madana e man ti na e gba won wa gida wa da makara qur'an ti di e pa ma bi yin ara egi na qur'an magba mutu ji kpama e bi egi na na dar qur'an na pe won lo tubi al qur'an na ala ga ga afani na egi na de na anabi che fuda afani na manchi na to adina ga ulbisat walida utajan yawm al qiyamah e falik yo maga da be ade fulan ni pandochi na ala kpe manchi egi na maka tu qur'an gba mutu e lo tubi na aga kpe pa kiyama na dawuhu ahsanu min dawhi shamsi fi buyuti dunya aske na fulan na ce ya jamfa ya alkiyo mai na aske wuce gan aske na igige ije ya na kana ati za kwa ji za kwa alkiyo ma ndo wani wagon wa ebe kibo ebe alfurma ya gino ji pama ba wuce kur'ani magba umelo tibi alqur'ani na fama zannukum billazi amila bihaza kiyaye kpawo lo ba ya gi o to na magba umelo tibi higan ci ga so kwa ji ya so ezu lotun bi alqur'ani ndo ngba ko e ko ne zaga chun la ya alqur'ani nan agina na aisha ga so ku de dulu fa hulukun nabi ke bojiya annabi muhammadu ina ki tabiya annabi tayi ah. tabiya annabi muhammadu ga e gidon ga e ga a ah. e ga na je ga na gina ni hulukun hulukul qur'an bojiya annabi pata alqur'ani yo en duro ga la annabi muhammadu e ji ko we isa ko we lotun ko we gana kendo qur'an ga jaji na ga annabi muhammadu ejo imadu bil qur'an elotu bi al qur'an elotu bi al qur'an gigaye jijiye bojiye etuyeji ibadeji akideji muamala takane to bedoji bata yutu tati kendo al qur'an ga wana adena al qur'an lugwana ma farratna fil kitabi min shay adena qur'an lugwana to kendo wa dasan dana to kendo wa mata mana to kendo wa gigina to kendo wa fafana to kendo wa jiyan doro jina sannan ni alquran so ko ba hanu ti labe na. to ba to yi wa to tulobe qur'an ada zan doro na ya jija ga azugun tuna lobe alquran na se bayani jama'u ti ga di tabbata fi gbe to chu so ko gbe mo miniyan etulogani be alqur'ani eti eyi zawangi jiya be ato to alqur'ani

eche ko wuce ga ye game kimiyo na nage wuba ga ihe musulmi ye la chon ya alqur'ani e ga la ya guba eche do ganga be tariyan da na sara jima kabu ye de ina na lugu de go ga tari so ko ga tari tari pata hukunci pata na je so kwana gamana yo wala yo ezo yo bapi mada yo asara ezo yesu ye gba yo wuce ga me nga keti ibo ina na so ko ni uji so ku ya miya ene ugwa ga eze la chunya alqur'ani na gati e bitu qur'ani mo yi hina pata ya gba ya alqur'ani pata ya mini gba ya alqur'ani qur'ani yidanare so ko yidanare e ga e wo e wiwo na na ga e wo ga mu me ni shi so pa ta tachon gati e bitu qur'ani mo e ga ga e bitu qur'ani ga wo qur'ani a un la chunya alqur'ani a kawo ga yadda zan da gobe ba no cha ta qur'an la tabo ce bin wore be zana we dana ada lokacin to kwa be wobia ibn wa lokwa be dana huchi no ta ce bi ci qur'ani mo ne bi akwa te ti al umma yugo eh ya rabbi inna qaumi taghazu hadha al qur'an mahjura o to ce mi jama'a mi je bi ci qur'an na bini to kwa la ida ta ti jama'a ci yo mo so ne bi ci na ala ci al ya wa. wale bayani de be dokun eti irikendo ngwaye musulmi wa la tun wala ya alqur'ani na so kwa ifi ta ti jama'a ya la tun alqur'ani na kito ci ga eti kafiri yo tilamar qur'ani gancho وقالوا cin wuce yayi labarin ya ti kago bebi na debi bai kafiri ya ti lamarin alkur'ani wani ya emu mummuni shi gani kendo da cin wala alkur'ani na to kendo kafiri ji kur'ani wala kaci jinan gasa kuwa gan gayo ebo yi ga samu wakọlu kafiri ya gan kakuna ga ewu alkur'ani na annabi muhammadu ya gbana ko kuma kakuna annabi ga ya ga ji imani bi alkur'ani na adate ga kulubuna yegbe yiji fi akin natin wọn gada ni egba kwe kpere akpere kpe egbe yiji ena wee ga kpata na wọn etu egbe a tukpata ga ewo tukpata alo ga ewo nse tia egwa fi wọn etu kulubuna na e ni kwe ya kpere ndocho ye ka ndocho la yasilu shay'un mimma tad'una ilayhi min at wal anyway yiji ga ibi di imani beyin ila so ku ji ni etu bodana ni gbe ije wa won etu gbe iya fi qulubina afinna eh mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqrun ni ba ko tu gbe ije mo ayi zundibo em jaje kiluchi yamnauna min fami ma taqul mun e, e, e ba ita fahimta nye da oge gana oge ga su bai na kyau a ga yana ayi ayi yuwa fiu mace oge ga ga to yawo ga waye ga e wuri amma e boye ba da alquran amma Allah yi yawo e na waye ga dana ba na ga ga yawo da katuna da lokaci ne ila lokaci da man na wa ga waye don kan sa tun ga me yi to to ne yawo da na da salle ne na ga ga pata na don balo ga gada ka tuna ya bi tuna ya a dai goji a nan goji ne ka na mai gaga banza ya lita ya toci wa min bainina wa bainika hijabun gadai da wani ma annabi muhammadu ya ka ya ka da gadai da wani takani wa bi wani eh ya kan doci dabo ne la ina waye ga ne tubayo tuana fananu ma'zuruna fi adam ittiba'ika ya da uzuri na la ya lami toya nabi anan li wujudil mani min jihatina wa jihatuka e bona kan da tida tsakani bo bi ne kai ija hoyi gawa ya ija suka gawa ya ija di fahimta gawa ya ba annabi muhammadu ne yitɔ apela ne de etulɔ tsi yitɔ yio tati a didi dakɔ yi yio ɛnɛ otu yi na tɛ da tiɲɛ yio ta yitɔ mo tagba kɔnɛ ya dzi na nga ya tɛ tiɲɛ yio ɔle nana ko ɔle yi de gana kafiri yi gɛbi a debi muhammadu ne nga le ala ya wa amadi ne ya ke wa ane mo tɛ da bando coma zeriga ga jiga nabi muhammadu ina ene ko ga tibo e ben sakya agal ko asu ba alquran ma wa qalu la tasma'u li hadha alquran wa qalu la tasma'u li hadha alquran wa leka ya ya ce da bai zai ge shi ana tani ike ga awo na ga kan e ga shi ban da untu more e ga shi ko kwa na no e gba e da ni mo tani ma ga shi ban da sa ka pia tu e bo ato ade ba la shi ele sa pe aga wa wa ka ta ga shi pa che ho aga kwa iri ke no wa do wa ziba to sama kwa ba ka ah, ba ga wa do wa zibo au ti de la pinare amaga la pinare de go kan ya zai goka da na ga da ba ta ma ku da ibn na lai kun mu da no bene ka to a wofin qur'an da sai la wofin litafi so kuma eh to ale ga ga lamar cikin da zan yi kuna a ku biya ne ga faman innana amiluna ce jiyo to ma ce jiyo yi ito ci don tete na mare da kafin na yo ya qur'ani wannan ruwaya be gudu kasir lu be lita fi ubo ke annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fondo ci wa fe du shishi dan ne ba kai masalacin alfurma masalacin kaaba te mai quraishi ci jima aji da ne kai bajo o bajo utba na yegin rabi ana dan ne ta ce jama'a kafin na yo faga utbatu bin rabi anna uce gaga ya yi zakwai makaci shi kai an gama ya laye guba ce ci muhammadu le bi addini nu bebe yin woro ne ya ya mi da ma mi da zan da bawa ko u kalli mu wan da basa bin gaga bin to ganci ide kendo iga ti ye tela maru chono ya de la maru to ne ya ko ju igboro o takila wa gondo chika go go patanu a aga ego wuce na waga na bie da mu yo waga da de fanotu iyaya wana kufu sharra wa anna da de roga ga biwi o de ne jo ga la ya mu choka wa gon jiman ka gon wa ga ya won ka zan do te gan so ya won gan yu ga la yu e ba mu de bla mi sun won ke ga e so no e ga fan do ga so ko ga so ko ga so ko ga ti abada anu dugwa shikenan abul walid ngai utbatu bin rabi'a wọn yẹ dajì yẹn tiẹn egana wọn láyà jẹ máa yìí àmọ gbọ kárán òtún yẹn nàkín mẹtìtà tún tó ṣe muhammadu ọjà ìlẹyìn àtàjẹrẹsà ìlàjẹ wárì dàbà ànábì wọn apẹ tuntun ànábì ntẹgẹ yẹbùnà áhì yàwó egiyẹn yẹgiyẹn mi nbẹgẹ mi àjùmọ ọgbà ńdọtí igi ẹn àǹtà min abdullah àǹtà kọyìrún am abdullah. o ga iza ne gegan na kai baba wani ya abdullahi ne gegan anta ghairun am abdul muttalib o ga iza ne gegan na kashin da ko abdul muttalib bi are bi ce chuni to o ga ile le jama na ige gegan ebe na abe ije kewe mi mo ji ma yo ka la we da tatie na tatu we adina o ta bebe horo e ndo chiyo ngonna ye gba ya e manchi Ah, a muhammad mi gana ya gbin ogani ba na egi ba wata kin ba ba da ka tuya min ci kwabo tiyo na ezo ci kwabo mo ke tiyo na ki alawa na bebe yin doci na ga akperi gangan be jama'a wa shi na idi kan da wacin doci ga kin ba ba na na tuwa ga bebe yin ba ba da na ikpe na ya ni nga izalanci na man yoyin wacin mai ndoro to ibe izalanci ya ngana ndoro to abi adini ya ba dai shawayi doro to abia adiniya onge ga ga da bi muhammadu dana da to be bai dana ina da mi ko na tiya za mi za ko maka ah, wa bata a je mi yezu kuba amma je man ciwo kuba kila wa ga ko ga ko man ite o ta ko no kai na agbe ana muhammadu wa innaka ataita qaumaka bi yana mo be a jama'a yi dano ga jama'a yi ti kere kere kere re amma ya bo ja mi na ji mi na ama no be be yin gba dano o ga ga so do yo ga di kere kere wa safata bi uqulan ankal ne ma da ba ma ba ya ankali iza ko jino ko ga la sawawa ga za ku za ku za ne ankali na ya wa ibda aliyatan wa dinan ku ta na je mun addini ana wakpekpe tu eje jiana wace biya addini mi fandoro wace chaibu to addini abe kuti na jenguna tahu eji bojin na jo aka fata bi man madamin abaihi dako dako ne yugo pata no gaza gigici yayo kafiri yayo tahu eji bojin na muhammadu osma mi ni shitu pami de ndo ya yaga na kodo igboro shitu pami la allaka taqbud ba'da otakira kabo gozo addini yo ajin da be yo ga gona oji otbatu bin rabi'a abul walid annabi sallallahu ta saka ya abul walid asma'u yawe utbatu bin rabi'a ina obega wa gana me shituba me shituba gawe wa qala ya ibn akhi o oh, yawe ye ye mi in kunta turidu bi hadha al-am tambar nawe gajidana wage wawa gamma la obelo dewo wọn yẹ wo kpawo ka wo etu tsitsi wo ko de bo de wo nga de o ti da tɔ ne bɛn yɔ gɛn ayi yamana ala k'a ta ko na a fɛ na ma la ya kpawo de do zi ya ko de do zi kima k'a bɔ a zan toro a do kun bɛ na you should be the richest ta ti kima ka ti yɔ pata uma yi tori di muli kan wọn ye muli kiwɛ wɔ wọn ye samuli kiwɛ wɔ ayi. Ị iga wala abada na ji mulki eti bala iga mulki tagwa wato ji mulki wato wajen azugbe na obi bayan adini da ana iga iga fula mulki pe wato obe shi wato ti umma yin zagi shi waya wa wago dai mi kama ko ya kai jo zawajnaka fihi zawajnaka ajmala banatina in zagi na. ije gan zagi ta ce gi jo na bolo gine na dan doro nan ga ya ji awe awe chineli ma shi ta mini hunna ta dora abba omi na egi no na na abba no achichileli dama ho ya na dole sai ga igula ya ho wa in kunta wa in kana hadha alladhi yatika shaytana ina mai biya o te leda na wan shaytan yo nge giyo zan biya yi ga shaytan ya gimi zan ya de iga yi go sagun ke zagiyen shaytan na lugwano hatta izan ta min hadisi utbatu bin rabi'a ce gaga o ce gaga arun ayi gun lada aka tuci aka gumi na ko ani bi gan wa ga zo ani ga wa ga zo ani ba to to shi to pa o ce gan na ni bi diga dun ya wa ga pata wa ga un to ejan ni bi dan wa zu ti zumana wa wa za alquran wo zo na idan e o e ga sagan ga ga man gon na a ato ye ganya ga nga kaza nga kaza nga kaza nga kaza waka wazi katu wozo wo wazi kawo maja wazi ye titela wazi katu dagwaya dana waga wa ko wazi no ya ya dana ga beyin acha ni na ga anabi ga to fastami minni o to shi tukpa wo daga bambo tunda to shi tukpa wo daga bobo na faqara alai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anabi sallallahu ta'ala tun ce ya alquran ni gbayo sura na na hamim uba bismillahir rahmanir rahim hamim عربيا لقوم يعلمون أه. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون أه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وأقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين نعم الذين لا يؤتون الزكاة barakallahu fi kendo de karu na gbodana atuga annabi modu bufaga ya otubatu bin rabiyo daga chaban sura ucho ada aya gwo be ku bachi uchi ole kwibo sika be teje lo be jina ngo otu won ga wan ho ya ege pata no otuba be gabe annabi na waye ki wa ga ga wa jina annabi ti la aya so kwa daga wa uchi kwa pata ya na anabi gba aya na kpata ya utba na ina gada fasara ubo na gada be su dai ya ci gaba bai doji annabi sallallahu ta'ala sallam dai gba ayan da hadda wa samud na fawada utbatu yadahu ala famin nabi utba ce na kiwu ce lagu gu ba mi sun annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ne gba na kwani pikigan chani su su ganci dan da ki ba go na fusku kpata shi ba ya zalu gwa kai ka tunu ba na huwa Qur'an no wada na huwa qur'an da tasiri dana da ga unda tu jama'in ga tu jama'in da ba jama'a to da so yin gumbo na ga ha na de wujo mo ti abe tu fiya da no muhammadu to na no no kaji so ba musulmi a ce wuwa za amma ruwa na to yi kaba na ga otu ba na utba shi na da ba jama'un ci na yun ji shara ke ba bai yi na kina har ma ta bedo ite adana luye na alle gaskiya ga ne da utba ga kai utba shi da gaskiya da mana ba mata tubo tun la ga ga alamu ci da bai utba ga wahe ga aka na alif lakum billah aka ja'akum abul wali ye shi kudbe toci abul wali ga utba na utba shani amma shi shine shine bi gairi waje zai dhaba fi uje yenu la lono la shibia fuska nun lo be ina fuska wururu lo be nga to ke ida je kan ji muslim cha bana wa shara ka tuno da liwa ke da nana aga nga da wono aga we to aga ga nu penchi dana mai da kwa ba pi nisha ka daga yele o to be mutu a ke na nana di sallah so kwa da si ma da kuri wa fuska abu so utu ba si maza dede alamu dede ne dabi mu na na wani na a to jama'a ne kene ya alamu guru ne fusku baganci kai utu ba dun rabbiya na aisha ba idan a wace ga ga kuma ila saba imali ndoro ebe utu ba ide le eh, eh, ga watu ba anda da dini muhammadu ji ba ga na ce ga bi ga ma ya abal يا عتبة كتو جبين بها إلى باريو نو والله تجيارني والله لقد سمعت قولا ما سمعت منه قط من شكوت قال لهم من ويد من لا ويريد جوارا على لا تبا ويد والله ما هو بسير ولا بشعر ولا بالكهانه ega ne ngomo de baara anji dana ne shukuti be sokwe ega wotu wotu siri uya ega wotu majenya ega wotu mageje basa mɔmɔ bɔ mɛ mɛ gbàgbɛ ŋutsu na ŋutsu yɛ mɛtsu ya mɛdi yɛ bawo yɛ san mɛdi ni ŋku ke <coughs> ya ɛ jama kore si yami tumi yami tumi nyɔnua kpata yi tu mɔmɔ bɔ tsi du gɛ ne yi di da na nba yi dzi kɔa sa. ya no yi yun mala wa ga da cika ba na bana be ko da kutuno su ko a ko a jira a je utba ga a da kan sahara ka muhammadu muhammadu do ji siriyan kin tara da da shi ta pa kin tara muhammadu a ga biyoyi o ta to pa karo a wo da ran siri muhammadu o won siri ga won ja siri tu mo won nga won re ya ore ga ni de ko to wale kan doro zane iji imani bi ya na. bana ga yi shawa alqur'an da ka tunan ya gbanya ce dawa su kwa da ba to toci ai na bin tafi jama'a yi kan doro ya gana bi tafsiri ba aga ga su kwa gari mu ja ga lai ya tafi jama'a ga da ni wala do yana mu kyondo wa dun wai na kamar ya jungo ya ya bari je na gina sɔkulu kɔni na kɛmɛ tutu ŋɔnyi ŋɔnɔ tɛgbɛ a jɛjɛ ni dɛbiri kpaata tu gɛbɛ yi sɔkulu ma bɛyɛ nyɔɔ yi jaba ali jɛnɛ ali ko da sew ba i ko t'o ci ka k'a kele baaba a na kin tɛtɛ yɛ ba tso la yi ki ca ne muhammadu lo sɔlɔlɔ ta sɔlɔm na sɔkɔ a ka to yi ye esɔn dabara yi laafiya ni ani i cina ci ci na alawo kɔlɔn bɛ nin ma na na sokola mpe ekpani ga dara mo kutoci ya de mawaiji ya de arjina da dausi basu ne yayi wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin